Gwamnatin tarayya ta tilasta wa kamfanonin haƙar ma'adinai yin inshora ga ma'aikatansu domin bayar da kariya gare su idan wani haɗari ya faru. Ministan Ma'adanan ƙasar Dele lafiya ya ce daga yanzu gwamnati ba za ta sake amincewa da lasisin duk wani kamfanin haƙar ma'adinai da bai nuna ƙwaƙƙwarar shaidar cika ƙa'idojin gudanar da aiki ba. Ministan yana magana ne lokacin da ya kai ziyarar ta'aziyya da jaje a jihar Niger. da ƙasa ta rufta da masu haƙar ma'adanai a ƙauyen kalgoko, na Ƙaramar Hukumar Shiroro, ya ce gwamnati za ta tabbatar da bin duk hanyar da ta dace domin kare afkuwar irin wannan matsala a nan gaba, domin haka ta fara ɓullo da irin wannan mataki. Hukumar bayar da agajin gaggawa ta Jihar Neja a Najeriya ta ce kimanin mutum talatin ne ake fargabar sun mutu sakamakon zaftarewar ƙasar da ta auku a wani wurin haƙar ma'adanai a ranar Litinin. Hukumomin jihar sun ce ana ci gaba da aikin ceton mutanen da ƙasar ta rufta da su duk da cewa ana samun koma baya a aikin saboda ruwan sama da kuma ƙalubalen tsaro a yankin.